shi kenan na daina kuka na daina kuka masoyiyata oh Allah sarki Maryam ta tabbata da muryarki ne wallahi kina kuka rashe rashe haka akan mace yar uwanki mace jinsinki kina roƙanta Allah da annabi kar ta barki kar ta fita daga rayuwanki wani irin masifa ne wannan tsakani da Allah in ta tabbata ke da wannan pinki din kuna neman juna kamar yadda muka ji a voice note din wallahi kin yi disappointing din mutane da yawa kuma daga ciki har da ni saboda muna kyautata miki zato mutane da yawa muna kyautata miki tsammani a rayuwar ki wallahi saboda bamu san ki da rayuwar banza ba sannan bamu san ki da maganganun banza a social media ba sannan bamu san ki da shigar banza ko fidda tsiraici a social media nan ba me ya faru ne Maryam haba Maryam fi sabilillahi Maryam cire batun iyayenki a gefe a hatta mutanen da suka yi mu'amalar arziki da ke su kadai suka san halin da suke ciki fita sanadiyar fitan wannan voice note din mutane irin su Sadiq sale da Umar M Sharif duk sun yi mu'amalar arziki da ke sun yi waka da ke saboda ko ba komai za su ce sun san ki sun taba yin waka da ke so yanzu da za a je a tambaye su abun nan bai musu daɗi ba ko ban sani ba wallahi bare kuma mai gaba ɗaya a je a tambayi iyayenki inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah ne kaɗai ya san halin da suke ciki wallahi ha ba Maryam Allah wannan rayuwar da kuke yi kamar kuna nuna wa Allah bai san me ya kamata ya yi bane shi Allah da ya halicci mace da namiji ya ce su rayuwa tare bai san me yake yi bane a tunanin ku sinadarin da zaki same shi a jikin ɗa namiji wallahi duk duniya babu a jikin macen da zaki same shi na rantse da Allah in dai bangaren jin daɗi ne haka zalika kai ma mai zuwa ka nemi namiji dan uwanka sinadarin da zaka same shi a jikin mace bangaren jin daɗi duk duniya ba jikin namijin da zaka same shi wallahi tallahi wani irin masifa ne wannan kuna aikata mana irin wannan abun a doron ƙasa kuma wai ku ce muna so mu fita daga cikin masifar da muke Maryam Allah ubangiji ya sa wannan voice note din ba abin da muke tsammani bane ba abin da muke zargi bane ni dai Allah ya sani ina miki kyakkyawan zato da kyakkyawan tsammani a ko da yaushe wallahi ban taba tsammanin haka daga gare ki ba Allah dai ubangiji ya shirya mu gaba ɗaya mu Allah kuma ya gafarta mana zurban mu ya sa mu gama da wannan duniyar lafiya Mariya akwai matsala wallahi ciwon kai na nawa <laughs> na nawa idan ba na ɗauka jini na ya hau ba Allah ya tsire mu sai ga ce mahaukaciya yau haka na je famasi na ce su gwada min bp dina don allah sun tambaya mai ke damuna na ce riha ba sani ba so yake kin ga an kwantar nan a gadon asibiti ne gadon mutuwar zan yi da gaske eh sai kin ga an kwantar ni kan gadon asibiti gadon gadon ko kuma sai kin ji an ce allah yawa maryam rasuwa <laughs> shi kenan na daina kuka na daina kuka masoyiyata duniyata na daina kuka na daina kuka rayuwata amma don allah da annabi ina so yanzu ki farta mu cewa za ki ci gaba da rayuwa da ni don allah da annabi wannan shine kadai magani na yanzu shine kadai magani na wallahi tallahi shi ne kaɗai magani ina so yanzu ki furta ki ce za ki ci gaba da rayuwa da ki furta ki ce kina so na dan allah da annabi dan allah da annabi